Kai da wa za ku tafi? Ni da ke. Gane ba. Ko mahaifinka ya amince maka ka yi aure ne ka tafi da matarka can? Mahaifina ba zai fahimta ba kuma ba zai amince ba saboda ba shi bane yake cin halin da muke ciki na damuwa.